Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Barkanmu da sake saduwa a cikin sabon bidiyon mu. Idan yau ne farkon fara ziyartar ka wannan channel din, kada ka manta ka danna mun subscribe da alamar liking. Idan kuma a TikTok kake kallo na ko a Facebook, kar ka manta da yin follow dina. Nagode, mu je zuwa cikin bidiyon mu. Bidiyon mu. A yau mun zo mu nuna muku yadda za ka yi ka cire private number. Misali wani lokacin haka kawai ba gaira ba dalili za ka ga wayanka ya shiga private number sai kai ta kira mutane suna cewa numban ka arfa numban ka arfa to insha Allah a wannan bidiyo zamu nuna muku yadda za ku cikin sauki ku cire wannan private number din kai tsaye zamu tafi zuwa wajen kiran mu amma ya danganta da yanayin waya kowace waya akwai yadda ake cire private number ɗinta amma zamu ba ku alamar da kowace waya idan ka shiga zaka gane ya zai ka cire private number direct idan ka shigo zuwa cikin wajen kiran ka na kowace waya zaka zo ka danna akan nan gurin to wasu wayoyin suna zuwa da gurin setting anan a jikin wannan kenan a zagayen madannan nan wasu goyon a nan za ga setting din su wasu kuma za ka ga kamar wannan za ka ga setting ɗinta ba a gurin yake ba ko ma dai wata waya ce abinda da za ka yi shine direct ka je ka nemo call setting misali wannan daga nan sama kuna za ku ga wasu 'yan ɗugunguna guda uku za ka danna akai bayan ka danna akai gashi nan za ku ga an rubuta setting daga nan gurin da aka rubuta setting ɗin nan kawai za ka danna akan setting ɗinka bayan ka shigo akan setting ɗinka za ka zo ka dubi inda aka rubuta call account ko a wata waya ce za ka iya zuwa in ma wai ka ba kalar wannan ce ko wata waya ce dai ka je ka nemo asalin ina ne wajen setin ta na kiraye kiraye asalin abin da za ka je ka nemo kenan wannan kai tsaye za mu shiga izuwa call account bayan mun shiga kun ga za ta ba mu zaɓi ga zaɓuka nan itel ko mtn daga zarar ta kawo ka irin gurin nan ta nuna ma zabin itel ko mtn misali a sim ne ake wannan ake sim wannan ɗinka yake shiga private ko kuma a sim 2 da duk zaka zo ka zaɓi zaka zo ka zaɓi sim ɗin da yake a private number misali za mu je mu tafi zuwa mtn muna danna akan mtn direct za ta nuno mana wajen setting na mtn na kan wannan layin kenan dare bayan ka nemo seti na wannan layin shine asalin abin da ake so ka nemo ko da a wata waya ce seti na wannan layin inda zaka saita komai nan gurin zaka je ka fara nemowa dare da ka je ka nemo wannan gurin zaka ga zaka duba zaka ga an sa additional setting gashi a nan gurin an rubuta additional setting a kowace waya zaka ga an rubuta additional setting dare daga additional setting din mu zamu danna akan shi bayan mun danna akan additional setting din mu za mu zo mu nemi inda aka rubuta color ID color ID da ko baka samu wa'incan abubuwan ba a wayanka saboda waya kala kala ce yakan kasancewa wata wayar ka gaba haka bane amma dai a kowace waya abin da na sani shine wajen yana sa color ID to gashi nan kuna gani wajen ya sa color ID daga zarar ka yi danna akan color ID ka zaka ga zaɓuka guda uku zaɓi na farko network default misali a ce yanzu idan ka yi kiran waya in kai kiran waya duk yace to ya bayar waya za ta iya zuwa da suna ko kuma ta iya zuwa ba suna idan ka zaɓi zaɓi na farko zaɓi na biyu head number idan ka zaɓi zaɓi na biyu ka rufe namban ka kenan shine duk wanda ya kira ka za ka ga cewa wayanka tana ta nuna private private private number zaɓi na ƙarshe kuma shine show number duk lokacin da kai kira za a ga wannan number taka to yawanci idan ka ga wayanka ta rufe wannan shine matsalanka direct idan yana kan wannan head number kenan yanzu mun sashi akan head number zaka dawo ka danna ka mai da shi zuwa show number kenan kana danna akan show number shi kenan kawai duk wanda ka kira namban ka za ta rinka zuwa ana ganin ta insha Allah kar ku manta idan wannan bidiyon ya burge ku ku danna mana alamar subscribe da kuma alamar karawa ta yadda daga mun dora sabbin bidiyon mu za su zo gare ku kai tsaye sannan ku danna alamar like kana ku share domin yan ku su ma su gani su amfana